salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad. Salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad. Salamu alaika alaika ya sayyadi manzo Muhammad. Salamu alaika Abdallah. Manzo Muhammad. Salamu alaika Saifullah. Manzo Muhammad. Salamu alaika Hizbullah. Manzo Muhammad. Salamu alaika ya Mustafa. Manzo Muhammad. Salamu alaika ya sayyadi manzo alaika ya azizu zo muhammad salamu alaika ya sayyadi zo muhammad salamu alaika ya kafi zo muhammad salamu alaika ya shafi zo muhammad salamu alaika ya muktafi zo muhammad salamu alaika ya ikilu zo muhammad salamu alaika ya sayyadi zo muhammad ya shugaba manzo Muhammad salamu alaika ya sayyidi manzo Muhammad salamu alaika ya shugaba manzo Muhammad salamu alaika ya ta gaba manzo Muhammad na zo dan isa mahabuba manzo Muhammad ka yarda da ni ya sayyidi ya Muhammad salamu alaika ya sayyidi manzo Muhammad alwahidi manzo muhammad domin isar ka nai jaddadi manzo muhammad na mini manzo ahmadi manzo muhammad ajib du'a'ina rabbana domin muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo muhammad tashmushka ashkar al-anbiya manzo muhammad kan auliya manzo Muhammad tsantsar kyau kamala kwasai manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo ka ya sayyadi manzo Muhammadu in ce dan kaɗan amina manzo Muhammad ta malamai har da iyayena manzo Muhammadu ta dukkanin masu sona manzo Muhammadu a ran kiyama titiran manzo muhammad. salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad. manzo Muhammad. zo Muhammad manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad salamu alaika ya sayyadi manzo Muhammad